Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi ya bayyana shirye-shirye game da taron koli da zai yi da shugaban Koriya ta kudu duk da matsin lambar da manema labarai suka masa a yayin da yake balaguro tare da su a cikin jirgin shugaban Amurka da ake kira Air Force One. Ya ce da su a za a yi taron kolin nan ba da jimawa ba, mun ajiye rana, mun tsaye da wurin da za a yi taron, duk mun amince da wannan. Kamin ya tashi zuwa birnin Dallas na ziyarar aikin wuni ɗaya, Mr. Trump ya nuna cewa hukumomi a Koriya ta Arewa sun amince da wurin da aka zaɓa domin wannan taro. Da yake magana a fadar White House shugaban na Amurka ya ce jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa suna tuntuɓar juna a koda yaushe kuma cikin shawarwari da suka yi har da batun sakin Amurka uku da Koriya ta Arewa take tsare da su. Dutsen kilawa a jihar Hawaii da ke nan Amurka yana ci gaba da aman wuta ko a jiya Juma'a wadda ya jibge dutsen a yankin da babban tsibirin yake a wancan a jihar a wuri da take da wato a wuri da take-taken dutsen ya tilasta mazauna wurin tashi. motsi daga cikin dutsen ya biyo bayan girgizar ƙasa mai karfin maki 6.9 girgiza mafi girma a tsibirin a fiye da shekaru arba'in. hukumar kula da harkokin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasa ta afka a yanki ne da misalin karfe goma sha biyu da na rana agogon yankin kusa da kutanji inda dutsen mai amun wuta yake hakanan wata girgizar mai karfi maki biyar da digo bakwai ta afka wa tsibirin tun farko da safiyar jiya juma'a kuma hukumomi suka ce suna jin za a samu ƙarin motsin ƙasa a yankin mazauna yankin suka ce tumbudin da ke fitowa daga dutsen tun wato sun daskare a kan tituna daban-daban da ke wannan tsibiri hotuna da bidiyo da aka ɗauka da jirage da basu da matuka ya nuna ɗanyen dutsen yana malala cikin dazuka da ke kusa Burundi ta ba da sanarwar dakatar da shirye-shiryen muryar Amurka da BBC a ƙasar na tsawon wata shida. kasar ta ɗauki wannan matakin ne makonni biyu kamin 'yan ƙasar su ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin ƙuri'ar raba gardama kan daftarin sauye-sauye ga tsarin mulkin ƙasar da zai hada har da sashen da ya yi magana kan yadda kan wa'adin shugaban ƙasa. A jiya Juma'a Majalisar Kula da Sadarwa ta ƙasar ta ba da wannan sanarwa ta zargi muryar Amurka da BBC da karya dokokin kasar dangane da kafofin yada labaru ko kuma yada labarai da kuma aikata ba daidai ba. Sanarwar ta ce umarnin zai fara aiki daga ranar Litinin. haka nan majalisar ta kuma ja kunnen tashar rediyo ta faransa rfi a takaice ta zargi tashar da yada labaran karya cewa za a farwa duk wadda ya kare ƙuri'ar rashin amincewa da sauye-sauye da ake shirin wato kada ƙuri'ar raba gardama a kai a cikin sanarwa da ta bayar kan wannan mataki daraktar muryar amurka amanda bennett ta yi allah wadai da matakin da majalisar kula da kafofin yada labaran ta ɗauka na hana wannan tashar gabatar da shirye-shiryensa ga masu sauraro. Amanda ta ce wani eh, haka nan kuma wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka bata ji daɗin wannan mataki da Burundin ta ɗauka ba kuma Amurkan ta gabatar wa gwamnatin Burundin wannan damuwa kai tsaye. haka nan kuma kungiyar da take kare muradin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ita ma ta soki lamirin wannan mataki tana mai cewa babu wata manufa ta dakatar da tashoshin biyu illa yunkurin gwamnatin ƙasar da ke gabashin afirka ta ci gaba da sanya takunkumi kan kafofin yada labarai labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc A Ethiopia ko Habasha mazauna garuruwa akalla goma sha biyu a kudancin ƙasar sun fantsama kan tituna suna zanga-zanga kan mataki da gwamnati ta ɗauka na sabunta lasisin haƙar ma'adinai ga wani kamfani da suke zargin aikace-aikacensa yana shafar lafiyarsu. Zanga-zangar da aka yi yankin Oroma mai fama da rigingimu suna zargin sabunta lasisin wani kamfani mai suna Muhammad International Research and Organization ko MIDROC a takaice har na tsawon shekaru goma. zanga-zangar ta biyo ba matakin da hukumomi suka ɗauka ranar 27 ga watan afrilu a makon jiya na sabunta lasisin kamfanin wadda ke aikin haƙar zinare tun a wajajen 1990 kamfanin na wani hamshakin attajiri ne wadda ya fi sauran takwarorinsa a duk faɗin nahiyar ta afirka arziki ana sunansa shine sheikh muhammad hussein al-amudi shi da yi mai kamfanin yanzu yana hannun hukumomin saudiya ne tun cikin watan goma sha ɗaya kan zargin cin hanci da rashawa a iraki ɗan jaridar ƙasar da wato da ya suna a shekara ta dubu biyu da takwas saboda jifar tsohon shugaban Amurka George Bush da ya da takalmasa ya shiga siyasa har ma yana takar kujerar majalisa. Da yake magana da manema labarai a jiya Juma'a lokacin da yake yakin neman zaben kujerar majalisar Muntadar Alzaidi ya ce yana son Amurka ta nemi gafara saboda yaƙi da ta kai wa ƙasar Iraƙin kuma ta biya diya ga iyalan da yaƙin ya ritsa da su. a shafin yakin neman zaɓensa a dandalin facebook akwai faifin bidiyon lokacin da yake wurgin shugaban na amurka da, da takalmansa daga bisani ne jami'an tsaro suka tasan masa aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari, ya yi zaman sarƙa na watanni tara daga nan sai ya koma birnin beirut a lebanon da kuma turai labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. Muryan ga tana ta kira duma da kan al'umma. Ka Tana kira don wayarwa da mutanen baki dai. Lafiya ta kowa. Mako da yaushe suna ta kiran kowa a karɓa ba wai ba. Cututtukan da suke hana yara tafiya foliyo ne an kafin su a kyauta ne ba za ka ba da gwabo ɗaya ba. Shankin da shegen ciwo ne yau ga rigakafi an kawo. Wallahi na ji da CDC su ma ba su zaunawa ba. wayar da kan mu kike kullum rigakafi an kawo domin a taimaki al'umma in ji cd su mu baki ɗaya lafiya jarin kowa a kudu yaushe suna ta kiran jama'a a taimaki al'umma To madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaji sanu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan gidan sauro da aka raba wa jama'ar jihar Nejan Najeriya domin ƙoƙarin kawar da cutar zazzabin malaria. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi faɗakarwa ne game da matakan da za a ɗauka domin kaucewa kamuwa da zazzabin cizon sauro musamman a wannan yanayi na zafin bazara da ake ciki. Rahotonmu na uku zai yi waiwaye ne a kan ranar 25 ga watan Afrilun da ta gabata, wacce rana ce da aka keɓe domin faɗakarwa da kuma yaƙi da zazzabin malaria wato zazzabin cizon sauro. Rahotonmu na hudu zai yi faɗakarwa ne akan irin cututtukan da ke bazuwa a yanayin zafi da matakan da za a iya ɗauka domin kaucewa kamuwa da cututtukan. Rahotonmu na biyar wanda shi ne rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin zai yi bayani ne akan irin haɗin gwiwa da hukumar lafiya matakin farko ta samu da wata ƙungiya wajen ƙoƙarin faɗakar da al'ummar jihar Bauchin irin alfanun da ke tattare da ziyartar asibiti domin samun wasu abebaɗai da ka iya inganta kiwon lafiyarsu baki ɗaya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasir Yakubu birnin Yaro. Bara sauka a Borno nan ma in kira din suna jina. Lafiya. samun cutar shai na ku ba da wasa ba. Lafiya ta rukowa. Domin fashi ne wani ciwo ne da bai san tsoro ba. Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne an rigakafin su a domin ganin an cimma burin kawar da cutar zazzabin cizon sauro a jihar Neja. A shekarar da ta gabata ta shekara 2017, an raba wa al'ummar jihar gidan sauro sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya. In ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Dr. Hawa Kwalo, mataimakiyar darakta ce a sashen kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. ta ce ƙoƙarinsu shine tabbatar da ganin an samu nasarar yaƙi da cutar ta zazzabin cizon sauro kamar yadda ya kamata. Then in 2017, a total of 1,121,489 children and pregnant women were given free nets. That was in last year. kyauta ne kuke basu ko eh kyauta ne ake basu mamata masu juna biyu da kuma yara suna samu kyauta amma dai manya sai sun saya eh. amma ya kuke gaya musu musamman yadda za su yi amfani da shi eh akwai abin da muke kira behavioral change communication da muke yin da su ngos so ana gaya musu an da ake amfani da shi ana ce musu in ka karba daga asibiti sai ka bude net din ba ranar ne za ka yi amfani da shi ba za ka bude shi ya sha iska waje don chemical da yake kai ya ɗan ragu sai ka sa a ɗaki ka samu kusa ka samu layi sai ka sa a ɗakinka so in ka in za ka yi bacci kai da yaranka ku shiga ciki in kun tashi daga bacci sai ku naɗe sai a ci gaba haka in za ka yi bacci ka shiga ciki eh, in ka tashi daga bacci sai a naɗe. Dr. Hawa Kwalandai ta ce cutar ta zazzabin cizon sauro dai tana matukar yin illa ga ɗan adam har ma takan kai ga kisa don haka akwai buƙatar jama'a su kula sosai kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Ok in sun je awo ana gaya musu ku amfani da net ɗin kuma akwai magungunan da ake basu. sp sulfadoxin pyrimethamine tablets akwai what we call intermittent preventive therapy that you take so that ba za ka samu malaria da kake eh, in mutum na da juna biyu ba ko za ki ɗan mana misali illa da cutar malaria ke yi musamman ga mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana har tana kai ga kisa koko e eh, ina iya kisa mutum ina iya kashe mutum eh shi yasa ana cewa kaka yadda ya daɗe a jikinka in ka fara jin ciwon kai eh, gababuwanka na maka ciwo kana jin baka da karfi eh, ka je asibiti a baka magani. Dr. Hawakolo kenan ta ma'aikatar lafiyar jihar Niger take ƙarin haske akan illar da zazzabin cizon sauro ke yi ga jikin ɗan Adam. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ganin irin illolin da zazzabin malaria ke yi wa mata masu ciki da kuma ƙananan yara musamman a wannan yanayi, hukumomi a jihar Jigawa sun ce suna iya ƙoƙarinsu wajen ɗaukar matakan magance cutar ta malaria. Dr. Kabir Ibrahim shine babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa. ya yi wa Halimatu Abdullahi bayani irin matakan da suke ɗauka. Abin da shafi zazzabin cizon sauro malaria kamar yadda kowa ya sani matakan da ake ɗauka kala biyu ne akwai na rigakafi na kar a kamu da kuma na kawo ɗauki idan mutum ya kamu. wanda ake ɗauka na kada a kamu su ne sun hada da raba gidajen sauro da tabbatar da cewa mutane suna kwana da shi to yanzu haka nan muna raba gidajen sauron nan ga mata masu juna biyu a lokacin da suka zo asibitin au ko kuma ga yara wanda su gama allurar rigakafi wato manufar wannan shine dan ya zama cewa yaran da aka haifa sababbi suna da wannan gidan sauro da zai kare su da iya da uwarsu a lokacin da suka fi kowane yanayi saurin wato kamuwa da wannan larura wannan ya biyo baya ne saboda mun yi gangami na raba gidan sauro wajen kala uku a cikin 'yan shekarun nan a binciken da muka yi muna tunanin tunanin cewa har yanzu akwai gidajen sauran masu dimin yawa a cikin gidajen mutane abin da ake bukata shine wannan top up din a dinga dan ba da su kadan da kadan da kadan da kadan dan kada ya zama cewa sun kare akan yadda ake amfani da shi bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi environmental management abin da ya shafi aikin gayya da shara da ake tafi kawo mutane a yau da kullum bayan wannan kuma ana ba mata masu juna rigakafin sinadarin sp wanda shi ma yana kare su daga kamuwa da ciwon zazzabin cizon sauro to wannan kaɗan daga cikin waɗanda muke yi kenan na bangaren rigakafi wannan bangaren kuma wanda Allah ya sa suka gamu da ciwo muna bada magani mai inganci na dangin ACT din nan wanda kuma shi ma kyauta ake ba ba ma maganin ba har ma da na'urar da ake gwada malaria din na RGT wanda ake a kananan na kauye su ma you know duka kyauta ake yin su kuma idan mutum ya zo za a ba shi magani kyauta duka asibitocin da muke ba da irin wannan ah, tallafi na kyauta to bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi ba da magani gaba ɗaya dai na mata da yara mata masu juna da yara ƙanana wanda wuce shekaru biyar ba magani na kyauta wanda tallafi na rayuwarsu gaba da abin da ya shafi maganin zazzabi da malaria da tari da dai sauran mara da sauran cututtukan ƙananan yara da na mata masu juna to duka waɗannan suna cikin abubuwan da ake fakejin domin tanadin kada damuna ta zo ruwa ya sauka mutane ba su cikin abin ya zo mana babu shiri domin gudu da daga matsalar wannan problem na malaria kamar da kowa ne. Dr. Kabir Ibrahim kenan babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Ranar 25 ga watan Afrilun kowace shekara rana ce da aka keɓe domin faɗakarwa da kuma tambihi domin ƙarawa hukumomi da kuma jami'ai ƙwarin gwiwa wajen yaƙi da cutar malaria. Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar su ma likitoci a maraɗi sun karama wannan rana wajen wayar da kan al'umma dr aisa jari muhammadu a asibitin sule dangara wacce ma'ana za a baiwa cutar zazzabin cizon sauro masassara ce wanda cizon sauro musamman ma sauro mace da ake ce ma'anu felfemin ke haddasa ma dan adam idan har ta cije nashi doktor ma sani me alamomin mai cutar sauro to alamomin suna da dama da farko dai mutum zai ce gaɓoɓin shi suna ciwo kan shi na ciwo ce yana amai sannan ga zahin jiki wani lokaci ma in ta yi tsanani haka ga mutum ya koma hori kamar yana da karamcin jini ko ko yana hirgita ko ko wasu su ce yana zabura ko ko wasu su ce yana higar ruwa in kamar yaro ne kamar dawa-dawa cutar sauro ta kama a cikin kasashenmu cutar sauro bata bata bar kowa ba surtu yara kankana ke kaiwa jinin su yayi kaɗan sannan suna zabar zabar har ya kai ga yaron ya rasu sannan akwai mata masu juna biyu su ma sosai take wahaltar da su saboda suna tana sa masu ɓadda cikin kenan su yi ragon kaya a dalilan sanin zamban ita wannan cuta ta zaɓen cizon sauro likitoci sun wayar da kan matar dama game da wata mata za ku ji ta ba da amsa ita sauro tana sa masassara da kasa na jiki ko da yaushe yaro ba da zari shi ya motsa ya walwala cikin yara kin san ko ke kawo ta azamta ta kawo ta ah, akwai ana zo da ruwa ga wuri ko da yaushe akwai lema ga wuri tana kawo sauro sosai ku mata ne za ku kiyayewa da ita a ah, kiyayewa ka tsaka ta gidanka ka share kana ganin sauki kin san amfanin gidan sange mun san amfanin gidan sange tun da yanzu in ba da shi mutum ba ya kwana kuna aiki da shi muna aiki da shi sosai a burin nisanta da wannan cuta mai matukar illa ta zaban cizon sauro mai kashe Ƙanana yara ya zuwa mata masu ciki ya sa duka ta yasa jari na cewa ba da gargaɗi. rigakafi dai guda ne ko ba haka ba a yi tsabta jama'a tsabta cikin gida kewayen gida shara ruwa tunda da cikin ruwa ne sabron yake aihuwa duk inda sabron zai wadata ya yadu a kiyaye a share gida a tsabtace gida a zuba da ruwa a barbarin gida gotoci a liƙe sannan a rika kwana cikin gidan sabro mai magani yara da manya kowa da kowa ya kwana cikin gidan saburo mai magani tun yanzu in kun lura saburo ba daukewa cikin shekara a kowane lokaci akwai shi kenan wannan ne ya kamata a yi saboda a kiyaye cizon saburo wani kira za a yi ga uwaye na su canza ɗabi'uinsu kiran da muke ma uwaye shine na su yi amfani da gidan sabro sannan mata masu ciki su rika zuwa awon ciki saboda akwai magunguna da ake ba su saboda wannan masasarar cizon sabro sannan kuma an ga yaro yana da alamomi ko babba ya kamata a yi maza a kashe gidan likita a mishi magani saboda ka a je inda ba a so ya rushe jinin nan koko some-some da yare ke. Shaibu Mani, murya Amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar. Yanayi na zafi yanayi ne da ke haifarwa jama'a cututtuka daban-daban. Wakilinmu na da Dabo ya tattauna da wani ƙwararren likita akan irin cututtukan da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa kamuwa da cututtukan musamman a yanayi na zafi. Muhammad Salisu Rabiu gare ka. A kowane lokaci na zafi akan sami yawaitar mutanen da ke kamuwa da cututtuka iri-iri musamman ma a yankin arewacin Najeriya. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. Na tambaye shi kowane irin cututtuka aka fi fama da su a wannan lokaci na zafi kuma wane irin matakai ya kamata a ɗauka don kare kai daga kamuwa da cututtukan. Lokacin zafi wani lokaci ne da wasu daga cikin al'umma suke halin kakanikai domin me domin saboda yanayin da mutane suke tsintan kansu a ciki. Lokaci ne da kamar yadda dai ake faɗa zafi yana gudana har ya zama ya zama wa mutane damuwa za ka ga to a wannan lokaci ne wani nau'i na cututtuka suke karuwa kamar waɗanda ƙwayoyin cuta ke jawo su ko da abinci ne ma aka ajiye zai fi ɓaci a wannan lokaci to idan mutane suka ci sai ka ga ya gurɓata musu ciki sannan kuma a wannan lokaci ne musamman mutanen da suke sana'a a cikin tsananin rana suke samun abin da ake kira kamar heat stroke ko heat exhaustion wato yanayi ne wanda wani lokacin za su yi zufa sosai ruwan jikinsu zai fita da dama ya zamana eh akwai karancin ruwa a jikin mutum kuma wannan zafin har yakan sa wasu masu suma ɓangare na jiki wani lokacin ya riƙa ciwo sannan suman nan dai shine wato yake kaiwa in abin ya kai intaha kenan ko shine yawanci zaka ga mutane suna ci suna jin juwa haka kansa yana yau e eh, kwarai da gaske maso masomin abin kenan domin tsananin zafi din to bayan wannan kuma akwai abubuwan da za su iya faruwa saboda yanayin zafi ɗin musamman ga mutanenmu da ke ƙauyuka ko suke zama cikin daji wato macizai a wannan lokaci ne zafi yake damunsu a cikin ramin su suna fitowa domin su ɗan sha iska to sai ka ga wato cuɗanya tsakanin maciji da ɗan adam take ƙaruwa to za ka ga yawan cizo-cizon macijin ma yana ƙaruwa a irin wannan yanayi yana daga cikin dai kaɗan daga cikin abubuwan da za su iya faruwa kenan lokacin yanayin zafin wanda yake sana'a a cikin ranar nan wani matakai zai ɗauka ya ga ya kaucewa kama da wannan jiwa wadda a ƙarshe takan kaiwa hasuma wato idan ya zama na dole ne sana'a sai an yi ta cikin zafin nan to ya kamata mutum ya riƙa yawan alaƙa da ruwa na sha ya rika yawan shan ruwa domin rashin isasshen ruwa a jiki din nan shine ma za ka ga waɗansu sukan gamu da matsanancin ciwon ciki wanda in ya je asibiti za ka ji an ce watakila yana da duwatsu a cikin abin fitsarin shi ko koda ko kuma jakar da take tara fitsari wato kidney stone ko bladder stone to irin hakan yana faruwa ya danganci irin yanayin abincin da muke ci da kuma rashin ruwa isasshe din a jiki in abin ya daɗe shine hakan take faruwa domin idan abin ya yi yawa ma za ka ga wannan stone din sai ya toshe hanyar da fitsarin za ta fita akwai tsananin ciwo sosai wanda har sai an yi aiki ake raba mutum da shi to wannan shi ma yana daga cikin abubuwan ɗazu da ban faɗa ba da suke faruwa idan musamman lokacin zafi ɗin to shi shine nake ce yana da kyau mutum ya rika shan ruwa kuma idan ya yi aikin zuwa wani lokaci sai ya ɗauki wani hutu daga aikin nan ya je ya samu ko inuwa ce karkashin bishiya ko wata irin fa'in da dai akwai dan sanyi kaɗan ya dan huta kafin ya dawo ya ci gaba da aikin kar dai ya zama na mutum yana daɗewa ainin a cikin rana ɗin ko cikin yanayin zafin ba tare da yana ɗan ragawa kanshi a abin nan hutawa ba ko da mutum yana shan ruwa akai-akai wannan hutun ya zama dole duk dai haka su ne ai za su haɗu su zama na sun rage wa mutum wahalar da jikin yake sha saboda jikin namu shi ma yana da iya abin da zai iya ɗauka ai Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, a jihar Bauchi wata ƙungiya ce ta haɗa gwiwa da hukumar lafiya matakin farko ta jihar domin faɗakar da al'umma mahimmancin ziyartar asibiti domin samun fa'idodi daban-daban waɗanda za su inganta kiwon lafiyar al'umma. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da cikakken rahoto daga Bauchin Yakubu. Ƙungiyar TCI tare da haɗin gwiwar hukumar inganta lafiya a matakin farko da ke nan jihar Bauchi sun haɗa kwamitin da za su aiwatar da faɗakar da al'umma da yake bayani a lokacin ƙaddamar da kwamitin. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa. Eh, abin da muke kira shine a turanci dai mun kira shi demand generation Uh, committee wato committee ne wanda za su uh, dinga magana da al'umma suna gaya musu cewa eh akwai wasu uh, services facilities a asibitocinmu wanda su amfani da shi musamman ma na tazarar haihuwa tazarar haihuwa wani abu ne wanda har yanzu ba a fahimce shi yadda ya kamata ba akwai wanda suke ganin har yanzu bai dace da addini ko kuma al'adunmu ba so amma kuma manyan malamai sun yi ta magana a kai tazarar haihuwa ba laifi ba ne to shi yasa dole sai an yi wani kwamitin da su dinga magana da al'umma da malamai a ciki da kuma iyayen ƙasa a ciki da duk dai wanda ya dace wanda sai sun duba abin sun ga ya dace da addininmu da kuma al'adunmu kafin su bai mutane e dama shi haka yake baya ba abu ne wanda zaka ce yau na kawo maka abu ko ka ɗauka ba mutum yana da wuyan canja ra'ayinsa sai a hankali yakan ɗauki shekaru ma kafin ka ga abin ya canza amma dai muna ganin canjin dan yanzu aka ga mace ta zo cikin asibiti eh, ta zo ta tambayi wannan abin zara haihuwa wanda da ba a ganin haka yanzu aka ga malami ya shigo cikin rediyo yana magana kuma yana ba da goyon baya a wani abin da ba ma ganin haka za a ga iyayen kasa suna magana suna goyon baya da ba ma ganin haka to abu ne wanda sai a hankali kuma muna ganin canjin a hankali yana tafiya a isu sai dai mu musu godiya saboda sun kawo tallafi mai kyau kuma muna ganin daga yadda suka fara zuwa yanzu mun ga canje-canje da yawa wanda muna sa ran zai sa mutane su ɗauki wannan shirin yadda ya kamata saboda akwai duk abin da ya dace daga kawo sabis ɗin da kuma zuwa cin al'umma a faɗakar da su da duk dai abubuwan sun tafi tare kuma dama haka ake su duba sunan ma challenge ne kamar wato an zo an yi challenging state ne ko kamar kalubale ne an ce muku kalubalen ku ne za ku iya ko ba za ku iya ba to dama sai kun ma competition kaga yanzu a Najeriya na jihohi 36 suka shiga cikin wannan eh, takarar ha aka rage mu aka rage mu karshen ta dai mu biyar ne muka ci wannan takarar to kaman kalubale ne wanda aka ce maka zaka iya ne ce na ce eh zan iya ga tun da farko ma tukuna kai kace zaka yi akwai difference da abin da yake faruwa da pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko jami'a a kungiyar TCI Rabi Ekele ta bayyana manufar taron kai wajen cewa a ga cewa matanmu 'ya'yanmu mata sun samu an yi musu abin da zai taimaka ma lafiyansu kamar a ba su abinci mai kyau a ba su shawara yadda za su spacing su samu tazarar aihuwa don su huta ba wai ana ce kar mata su aihu ba su aihu amma idan ana dan samun hutun shekaru biyu zai taimaka mata za ta samu lafiyan jikinta za ta lura da yaran za ta lura da mai gida rabi ekele kenan jami'a a kungiyar tci Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu. Maryam Bashir Bugaji gare Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. A gaida malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.